Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Sau da yawa masana kiwon lafiya kan yi bayanin cewar idan ana shirin samar da maganin wata cuta da ta shafi bil'adama bayan an gudanar da binciken kimiyya akan fara gwajin ne a jikin dabba kana idan an tabbatar da sahihancinsa sai a gwada shi a jikin mutane cibiyar binciken cututtukan dabbobi da ke vom a nigeria da ake kira national veterinary research institute da aka kafa sama da shekaru 90 da suka wuce ta yi suna wajen gudanar da irin waɗannan bincike da suka shafi dabbobi kuma har ta kai ga samar da wasu magunguna da take taimakawa bil'adama a ziyararmu zuwa cibiyar da ke vom mun tattauna da dr lawal muhammad shugaban sashen hulɗa da makiyaya wanda ya mana bayani kan wani sashe da ake kira ednovet da turanci kuma na nemi ya yi fashin baki ga mai sauraro inda ya kada baki ya ce to ethnovet a hausance za mu ce kamar maganin gargajiya ne amma an sarrafa shi ta hanyar kimiyya na zamani to wani abu ya shafi cututtuka da suka shafi fata na dabbobi don dabbobi ma suna kazuwa dabbobi suna wani ciwo shi kirci su ma dabbobi suna kwarbata to ganin haka makiya suka yi kuka sai aka shiga bincike to binciken ya fara ma tun akan ciwon kirci don ciwon kircin ya kama shanun mu bakin gani to daga wurin aka shiga bincike har aka samu maganin ana amfani da itatuwa da wasu sinadarai da ake samu su a ƙasar nan to sai aka haɗa maganin aka gana aiki to daga wurin kuma sai masu karnuka suka ce ai suma karnuka suna samun kazuwa suma aka shiga bincike aka samu nasu ana amfani da shi sai kuma tumaki da awaki suma suna da nasu wannan kamar kwarkwatan da wanda ake kira turanci minch shi ma kamar kazuwa ne amma shi akwai kwayoyin cutar da ƙanana sun fi kwarkwata kankanta to shi ma kan dame su to shi ma duka a magani to ana tafiya sai ka san masu aiki a wurin binciken cututtuka sai wani ya kokare sai sa a fatan shi sai ya ga abin ya yi aiki to daga wurin kuma sai aka bin sai aka ga ai wasu magungunan ma suna yin aiki wa wasu cututtuka na fatan jiki wa dan adam to mukan samu su masu jinya daga asibiti akan turo su nan kuma cikin yadda Allah an dan samu nasarar abin. To ko ana iya cewa kun fara baiwa mutane kenan? duk da yake aikin ku ya shafi na cututtukan dabbobi ne ba zan tsaya kai in ce maka an so mai yin wanda ake ba dan adam musamman har yanzu dai muna kan na dabbobin ne amma ana taimakon yan adam din watakila nan gaba in gwamnati ta yarda za mu rika yi na dan adam din wanda shi dan zai amfani da shi kai tsaye wannan cibiya dai ta yi fice wajen yin sabulu da mai da mutane kan yi amfani da shi wajen magance cutar fatar bil'adama kuma dr lawal ya yi mana tsokaci a kai. Eh, to daga wannan binciken ne tun da kaya kama na, shanu wajen kirci ba za a yi sabulu a ce ka wanke saniya ba zai yiwu ba kuma to nasu aka shafa da da kaman buroshi ne to kaga yanzu waɗan an adam shi kuma ba za ka ce ya da buroshi ba to shi na aka sarrafa shi ya zama sabulu wani in sabulun kai wanka da shi ko kuma kai wanke kare da sabulu ko kyanwa cutan ya tafi wani kuma sai ka shafa man to ka kaman tumaki da awaki a ce za musu wanka shi ma yana da matsala sosai to sai aka yi kaman mai wanda su za a rika shafa musu to yadda duk dan adam shi ma zai samu riba abin kenan ya zama akwai mai akwai shi sabulu to kuma akwai hoda kamar wanda kwarkwata ya dame su to su kuma ba za ka sa ruwa ko sauransu sai ka barbada musu hoda a jikinsu to yadda aka kawo abubuwan kenan mun tambayi likitan ko akwai tattaunawa da fahimtar juna tsakanin wannan cibiya da hukumomin kula da lafiyar jama'a ko kuma likitocin mutane kuma ga abin da ya shaida mana. To, ka san ba ma yi a takaice an san kenan. Eh, ah, ba na so masu sauraron mu su yi tsammani ko muna so mai alfahari wato babban abin da ya kira mu shine girman kai yanzu duniya ta fuskanci abin da ake kira a turanci one medicine abin da ake ce ake nufi hiya ya a nan shine ya kamata da likitocin dabbobi da likitocin mutane a haɗa kai wato za ka yi mamaki cewa kusan cututtukan da yake samun ɗan adam kusan kashi casa'in akan samu daga cikin dabba ne to kaga aka haɗa kai to kaga za a lafiyan al'umma zai ingantu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Dangane da wannan zargi da kuma rashin haɗin kan da Dr. Lawal Muhammad ya tsokaci a kai, Abubakar Isa Dandago ya tattauna da Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwar Malam Aminu Kano da ke birnin Kano. Kuma ga yadda su ta kaya. Farko za mu so mu ji menene alaƙar likitocin dabbobi da na mutane a ɓangaren aiki. wato alaka ta farko ita ce dai dukansu likitoci ne sun yi karatu na zamani a makarantun da ake horar da likitoci mu likitocin eh, mutane ana ba mu digiri wanda ake kira mbbs nasu kuma dvm sannan idan aka kama aiki kuma su za ka same su ne suna aiki a asibitoci na dabbobi mm. wato veterinary hospitals mu kuma a asibitoci wanda dai mutane suka fi sani na al'umma wanda mataki daban-daban ne ko ina ana iya samun likitan dan adam to kuma akwai wurare da dama da ake dan haduwa idan abu ya shafi kaman cututtuka waɗanda na dabbobi ne za su iya kuma kama dan adam kamar irin annobar da take kama shanu ko kaji ko wasu makamantar dabbobi wadda kuma akwai hadarin dan adam zai iya kamuwa irin haka ke nufi eh kwarai da gaske wato kamar akwai cuta da ake kira trypanosomiasis wanda ta shanu ne wani kuda ne yake cizon su ina jin ana kiran shi kudan tsando mm. to in ya ciji dan adam kuma zai iya kamuwa da wannan cuta mm. akwai cututtuka waɗanda kwanan nan zaka ga ana suna fitowa kamar mura tsuntsaye mura aladu da kuma kamar cutar ebola dinnan ma dai da su lasa kwanan nan ne dai ake jin su yawanci kamar anthrax amma kuma kaga kamar cutar mahaukacin kare rabies duk irin waɗannan alamu ne eh, cututtuka ne waɗanda na dabbobi ne amma ɗan adam zai iya kamuwa to ana iya tuntuɓar juna ana aiki tare wajen. wai kuke aikin bincike ake koko ya ake misali. Wato tun da farko a karatun ma ai an sani cewa masana na da sun gane waɗannan cututtuka sun rubuta wani a littattafai da mujallu da muke karatu saboda haka kuma idan aka samu dama na yin sabon bincike ma ko na hanyar gano cuta ko kuma na hanyar yadda za a samu maganin da zai warkar da ita to duk irin wannan akan yi tuntuɓar juna akan haɗu wani lokacin da mu da su likitocin dabbobi a yi wannan binciken to amma sai dai su su gano maganin da zai kawar da ita daga dabbobin ko kuma sai ku dora daga nan ko ya abin yake A'a, wani lokacin tare eh. ake aikin a gano amma sai a iya zama na wajen sarrafa magungunan an yi wannan da ya daidai da dan adam wannan da ya daidai da dabbobi to amma duk da ka faɗa aka farfesa wani lokutan likitocin dabbobi na zargin ba ku ba su haɗin kai wajen a aiki tare wato a baya ana samun irin waɗannan matsaloli wanda zaka ga likitan dabba yana yin abin shi mu likitocin dan adam ba mu cika sani ba sosai haka su ma kuma ba su cika sanin abin da muke yi ba wato akwai dai gaskiyar wannan zargi ba za a ce gaskiya ɗari bisa ɗari ba a baya na ce maka hmm. an samu wannan to amma musamman kunnowar kai da waɗannan cututtuka da muka yi bayaninsu a baya suke yi ya sa hukumar lafiya ta duniya ta yi ƙoƙarin haɗa likitocin dabbobi da na 'yan adam domin a haɗa kai a yi tafiya ɗaya a samo magani ko kuma a shawo kan matsalar dai baki ɗaya wannan wani tsari da ake kira na one world one health wato duniyar guda ɗaya ce lafiya kuma ɗaya ce ko da ta dabbobi ce ko ta ɗan adam to sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin dr lawal muhammad na cibiyar kula da cututtukan dabbobi da ke vom da farfesa isa abubakar na asibitin koyarwar malam aminu kano da ke birnin kano da wakilinmu abubakar isa dandago da sashen hausa na radio france international sai kuma injiniyanmu hassan alassan suleja bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya. thank you